الله a ba zanga-zanga ba ba zanga-zanga ba idan aka ce gyaruwan Najeriya talaka ya ji daɗi a yi masa adalci rayuwa ta kyau fidaɗinsa rayuwa ta ce rayuwata a ce sai an kwantar da ni an yanka kuma shari'a ta yadda da haka to na yadda in ba da rayuwata dan Najeriya da al'umman Najeriya su sami rayuwa mai kyau wallahi wallahi amma amma na kasa gane yanda zan ga cewan zanga-zanga maslaha ce ga al'ummar Najeriya a rayuwar da muke ciki irin rayuwa ta yau in na kalli abin da arabi'ul arabi ya haifar a ƙasashen larabawa da yadda ya zama dalilin shigan ƙasashe da yawa halin ƙaƙanikayi ka kalli libya tana cikin ni'ima da zaman lafiya da sauransu suka watsar suka kama shugaban suka kashe ko a ce suka kai zuwa ga kashe shi kuma har yau ba su ƙara samun zaman lafiya irin wanda suke ciki a baya ba ni ba na cikin masu ƙoƙarin kawo fatawar addini cewa a shari'ance ya halatta ko bai halatta ni masu yin ma da yake ban ma taɓa saurara ba sau ina kan ji an cewa malamai wai suna cewa bai halatta ba zanga-zanga mamaki suke bani domin a gani na ba su da alaka ba su da alaka domin duk wanda zai ce zanga-zanga bai halatta ba to ya kamata ya ce demokradiyyar ma bata halatta kuma kamar in ya ce haka wato a kowane yanayi ba za a iya fita wa shugaba a ce an yi zanga-zanga ko ba a da a kowane yanayi idan haka ne kamar duk sun sha usmanu ɗan fodiyo laifi suka yi kenan sun saba wa Allah ne abubuwan da suka yi